Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asibahin wannan rana. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na asibahin yau Juma'a. 30 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. An ji wata gagarumar fashewa a kusa da shalkwatar sojojin Sudan da ke babban birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar mazauna yankin. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine a jiya Alhamis inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan wagner yevgeny prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin NATO na bana to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji abin da wani mai fashin baki yake faɗi a kan rahotannin bayanan tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari na dalilinsa na ziyarar london kin san sai ka san wane ka san wane yawanci ba sai ka je ka ga shi wane dan ba ban ce Buhari yana neman cin hanci ba din za a bashi wani abu din wata kila mutane ba za su kai masa ba directly sai dai su kai haka wata kila kamar sojan mamman da ran abinda mutum nawa za su samu su ga Bola Ahmed Tinubu dan yanzu su ana nuna wasu tsofaffin gwamnati masu na kuka cewa yanzu ya share su ba su samu su kai shi a can kasar kamaru kuma takaddama ce ta barke tsakanin wani babban attajirin kasar da gwamnatin afirka ta kudu inda ya garzaya kotu domin neman a yi mishi adalci kamar kowace rana irin ta yau juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikare shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran an ji wata gagarumar fashewa a kusa da shalkwatar sojojin sudan da ke babban birnin khartoum a jiya alhamis a cewar mazauna yankin Duk da cewa manyan hafsoshin sojan da ke fada sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a lokuta daban-daban don hutun babbar sallah an ga hayaki na tashi a yankin shalkwatar har yanzu dai ba a san abin da ya haddasa fashewar ba. Mutanen da ke zama a yankin mai tazarar fiye da mil hudu daga inda fashewar ta auku sun ji girgiza a bangon gidajensu sakamakon fashewar abinda wani mazaunin yankin ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. haka kuma ba a tabbatar ko fashewar ta janyo asarar rai ba har ila yau a jiya alhamis kungiyar agajin red cross ta ƙasa da ƙasa ta ce ta taimaka wajen ganin an sako sojojin sudan 125 da ke hannun dakaran rsf tsohon mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya kai wata ziyarar baza ta ukraine a jiya alhamis inda ya gana da shugaban kasar volodymyr zelensky Pence shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zaɓe. Na yi imani Amurka ce jagora a kasashe masu kara 'yancin dimokuraɗiyya abinda Pence ya shaidawa gidan talabijin ɗin NBC News kenan kafar da ta fara ba da rahoton ziyararsa. ya kara da cewa zuwa na nan a matsayina na ɗan ƙasa farar hula da samun damar gani da ido irin jarumtakar sojojin ukraine da ke fafatawa a fagen daga ya sa na ƙudiri aniyar ci gaba da yin kiran samun gagarumin goyon bayan amurka don abokan hulɗar na ukraine da sauran ƙasashe. ana sa ran batun sakamakon boron shugaban mayakan wagner yevgeny prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin NATO na bana a ranakun 11 da 12 ga watan yuli taron zai gudana ne a vilnius babban birnin lithuania mai tazarar kilomita 35 daga bakin iyakar sabon mazaunin prigozhin da ke nuna buƙatar ƙarfafa matakan tsaro daga gabashin ƙasashen kawancen NATO cikin gaggawa. nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake dawowa da karashen labaran kafin nan za mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da ake ta cece kuce a game da ziyarar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa London a 'yan kwanakin da suka gabata, rahotanni na baya-bayan nan sun bayyana wato sun nuna bayanan shugaban a game da makasudin wannan ziyarar da ya kai london inda ya nuna cewa ya yi hakan ne domin ya ba sabon shugaban najeriya bola ahmed dunubu damar ci gaba da aiki kamar yadda ya kamata a wata hirar da na yi da wani mazaunin amurka mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum wato aminu yakubu lami na fara da neman sanin ra'ayinsa a game da dalilan da shugaban ya bayar sai ya ce zai yi sun fita ne saboda mutane suna damun su don kowa jarida na karanta da wasu manya-manyan mutanen da akan nuna su cewa wani sun je daura wajen wannan shi tun da din wanda yaro ne ko da yake aiki buhari ne amma san saboda sun je ne saboda yan uwar takan da yake da buhari mhm. saboda haka akwai wanda za su je kuma ba su samu ganin buhari din ba suka samu ganin sa shi ko kuma suka samu ganin mamman daura watakila wannan kawai ya ishe su saboda haka ni ba idan ka ce ya ishe su me kake nufi da haka wani nufi da in kaman ba su ga buhari shi kanshi ba sun saka gaban daure da ake ce suna kusa da ban daure din mhm. watakila kuma kamar yadda abubuwa ke nuna shi wannan yaron tun da din mhm. watakila kusan kamar sun ga buhari ne tun da watakila za su iya zuwa su yi magana da buhari su faɗa mishi a da yadda nake tsammani yadda al'adarmu yadda muke abubuwa a gida sun mhm. san sai ka san wane ka san wane yawanci ba sai ka je ka ga shi wane dan ban ce buhari yana neman cin hanci ba in za a bashi wani abu din watakila mutane ba za su kai masa ba directly sai dai su kai hada watakila kamar sojan mamman dauran abinda mutum nawa za su samu su ga bola hana tunubu dan yanzu su ana nuna wasu tsofin gwamnati masu na kuka cewa yanzu ya share su da ba su samu su gan shi to kin ga watakila ko wanda zai ga buhari watakila ma mamman dauran kiran waya kawai zai so daya tinubu zai kira shi ko kuma zai sa wani kusa da shi sosai ya kira shi amma kana gani za a ci gaba da abin da ake kasan shi bahaushe ya ce idan kiɗa ya sauya rawa ma yakan eh. sauya kana gani za a ci gaba da irin wannan ya samu iko a eh. cikin gwamnatin bola ahmed tinubu zai yi zai iya samu tun da bayi ina ji yana da hankali da tunani yanzu ba zai yi nesa da buhari ba a cikin gaggawa mm-hmm. amma zai yi din sai a hankali mhm. tun da ya san matsalar da ya samu musamman da arewa ana ce a rinka ya yi walakanta buhari ko buhari ya ji ya kasa ganin shi ko ba kiran buhari ba su magana ko labin nan duk da mhm. cewa buhari ya ce yana so ya koma daura mhm. don ya bashi wato ya bashi lokaci da damar da zai abin sa abuja duk da haka akwai wanda su je su neme shi na tabbata an buhari ya kira saboda yana so wato wannan abokantaka din da zumunci ya ci gaba tunda ɗan siyasa ne amma kuma wata gina ba zai zama na cewa yanzu bari mu koma kan yadda ake gudanar da al'amuran shugabanci a kasashen duniya kai dan najeriya ne amma yanzu kana nan kuma kaga yadda ake yin abubuwa kana gani abu ne mai yiwuwa a ce mutumin da ya sauka zai iya baiwa sabon shugaban kasa mai iko damar baiwa mutane mukamai a gwamnati kuma idan hakan ne ma hakan ya dace wato ba najeriya ba ne kawai ake wannan ko mm-hmm. afirka mm-hmm. ko da yake namu daban mm-hmm. ko a nan amerika na yi yanzu kika duba zan iya kirga miki mutum uku wanda na san cewa sun yi aiki obama obama ne ya yi nominate na su kashe gwamnatin biden yawwa kamar yanzu ko da a nan jihar wanda na fi sanin wato 'yan siyasa mu na jihar nan na san kusan fiye da muna da agencies guda goma sha hudu mm-hmm. wato kamar ministry saka ma'aikatu kusan dukansu wanda sun yi aiki na gwamnan da mm-hmm. kuma da yake duka yan republicans ne mm-hmm. kin san fatin ma yana da fatin ma suna da fada a ciki to wajen da ina jina mai baci na najeriya zan ce najeriya saboda najeriya na fi sanya afirka ne ya zama cewa aka kawo maganin cin hanci yayi yawa sai zama da sun ga cewa an mance da sai an da zaben mutanen da za su zo su yi aiki mhm. sai kawai wanda suka bada kuɗi suka bada miliyoyi ko biliyoyi tunda to irin wannan kuma san cewa suna shiga me za su fara yi sai sun samu kuɗin su da suka kashe kin ga kamar nan za ki samu millionaires za su bar aikin su ko kasuwancin su mhm. su je su aiki gwamnati saboda suna neman su ƙara inganta wani abu ba dan suna neman kuɗi ba yawwa Aminu Yakubu Lami kenan mazaunin Columbia a nan a jihar Ohio a nan Amurka a hira ta da shi a game da dalilin da ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya tafi London. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarashen labaran duniya. Babban jami'in ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ya nemi kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya tsawaita wa'adin amincewa da ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai da aka daɗe ana yi da shekara guda ayyukan da ke taimakawa miliyoyin mutane a arewa maso yammacin Siriya daga Turkiyya. ana buƙatar izini daga majalisar mai wakilai goma sha biyar saboda hukumomin siriya ba su amince da ayyukan majalisar ɗinkin duniyar ba waɗanda ke kai kayan agaji da suka hada da abinci da magunguna da matsuguni ga yankunan da 'yan adawa ke iko da su a siriya tun daga shekarar 2014 a ranar goma ga watan yuli ake sa ran wa'adin izinin ayyukan na watanni shida zai kare rasha da ke hulɗa da siriya ta daɗe tana nuna shakku kan buƙatar gudanar da ayyukan tana mai cewa kamata ya yi a kai agajin jin yankin da ke da mabuƙata daga cikin siriya haka zalika jakadan rasha a majalisar ɗinkin duniya vasily na benziya ya sake bayar da hujjar ajiya alhamis yana mai cewa ayyukan agajin majalisar ɗinkin duniya sun saɓa wa 'yanci da ƙarfin ikon ƙasar siriya Kamfanonin China da na Rasha za su zuba jarin sama da dala biliyan 1.4 wajen haƙo sinadarin lithium a Bolivia, ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da tarin ma'adanan da ake amfani da shi wajen sarrafa batirin motoci masu amfani da lantarki a cewar gwamnatin La Paz a yau Juma'a. A wani taro da aka yi shugaban Bolivia Luis Arce ya faɗi cewa kamfanin Cithic one na China da kamfanin Uranium One na Rasha dukansu waɗanda gwamnatin ƙasashen su ke da hannun jari sosai a cikinsu za su haɗa hannu da kamfanin YLB mallakar gwamnatin Bolivia don gina cibiyoyin sarrafa sinadarin lithium carbonate guda biyu. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu koma taskar rahotanninmu wanda zai kai mu kasar Kamaru. inda hankulan al'ummar kasar ya koma kan wata dambar wadda ta kaure tsakanin wani hamshakin attajiri alhaji baba dan fullo wanda gwamnatin afirka ta kudu ta kwace kaddarorinsa masu yawa wannan al'amari ya tunzura dan fullo ya lashe takwabin kwato haƙƙinsa inda ya garzaya kotu da nufin kai karan kamfanonin da wato kamfanonin afirka ta wanda kamfanonin afirka ta kudu take da hannun jari a ciki kamar mtn da cukukam muhammad babacir ladan yana dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Wannan matsalar ta samo asali a shekarar 2020 inda babban bankin Afirka ta kudu FNB ya siyar da kadarorin Amadu Baba dan fullo a wannan kasar. A cewar bankin, wannan babban dan kasuwar kasar Kamaru ya kasa biyan bashi da suke bin sa tun shekarar 2019. Baba dan fullo wanda ake zargi ya musanta gaskiyar lamarin kuma ya yi magana kan wata ƙarya da ke da nufin kwace masa kadarorinsa ta hannun kamfaninsa mai taken best in invest wanda aka fi sani ta ɓangaren gidaje a ƙasar afirka ta kudu ƙarar nasa bai yi nasara ba a kotun kan matakin da fnb ta ɗauka a afirka ta kudu daga nan ne baba ɗan fullo ya juya ga gidajen shari'a a ƙasar kamaru tare da manufar karbe asusun ajiyar banki na mtn broadband telecoms mobile money corporation da shukukam domin kwato kudaden da bankin first national bank ya karkatar don haka baba dan fullo ya fusata da mtn kamaru da shukukam domin su rassan kamfanonin public investment corporation wanda kuma ke da hannun jari a bankin first national bank mun tattauna da musa usaini mai magana da yawun alhaji baba dan fullo ga abun da ya ce game da wannan lamari akwai kamfanoni manya guda biyu a kasar kamaru mtn da shokokam wanda suna da manya-manyan hannu na jari eh, a cikin wannan babban kamfanyan ne a yin haka ne gwamnati ta eh, masu shari'a ba gwamnati ba masu shari'a suka tabbatar da cewa suna da alaƙa da shi to tun da dai sun cinye masa nasa a can a nan dinnan sai kama nasu domin a yi wato amfani da hikimar ka cinawa na cinaka ko kuma amfani da hikimar in ka ɗauki nawa rike naka a kasanmu domin ka samu ka sake nawa to gabin da ya haɗa shi kenan da mtn da orange bisa kan cin zarafi da aka yi masa a ƙasar south africa da kuma wato harka na kabilanci da zalunci da aka yi muraran wanda mutum ne wanda ya ba da duk wani garanti cewa zai biya bashi kuma bashin da ba shi ya nema ba ma neman sa akai da shi to kaga wannan shine babban kuce na kuce da ake a kasar kamaru a yau daraktocin mtn cameroon su kuma suka ce ni le banquier de sabanin abun da ake zargin mu da shi daga ma'aikacin banki na best invest har kamfanin public investment corporation ba su da hannun jari a kamfanin mtn kamaru har ila yau sun kara da cewa ba mu fahimci yadda za a bayar da umarnin karbe asusun ajiyar bankinmu na mtn kamaru ba alhali ba alakanta mu da best invert ko dan fullu ba har ma eh, da ma'aikacin bankin na afirka ta kudu Ahmadu Baba Dan Fullo na fatar a kwato masa hakkinsa na kuɗi kimanin biliyan 259 na kuɗin sefa a ƙarshen wannan shari'a akan waɗannan rassan Afirka ta kudu a ƙasar Kamaru. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir Laden. To kada a manta wannan waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe 1 da minti go da misalin karfe 10 minti 17 na dare. Ga shirinmu na gaba. Manuniya. bayanan motocin da suka yi rakiya ga sanata Bola Ahmad Tinubu ya sa wasu 'yan ƙasa sun fara gaya wa duniya cewa Tinubun da ake yaban shi da sallah fa yana nema ya kasa alwala. Idan ka ɗauki duk zirga-zirgar da shugaban ƙasa zai aka ce sai an jera irin waɗannan motocin to in ka auna kuɗin man da zai amfani da su a cikin watanni uku wannan zai iya sayan makamai masu yawa domin tunkara matsalar tsaro da ake fuskanta. Sai dai kuma su jigajigan jam'iyyar APC da da su aka yi jam'iyyar ACN ta Tinubu a baya gaya wa duniya yake cewa sabuwar gwamnatin tinubu fa za ta yi maganin waɗanda suka rike mukami a baya amma aka same su da walawala. Shi janar Muhammadu Buhari ai yawanci ai mai burum-burum ne. da haka duk wanda ya san cewa eh, ya ɗebi kuɗin al'umma na ƙasa dole ne a tattaro shi dama al'umma da kuɗin su a sama al'umma ayyuka. Game da maganar ciwo curin bashi domin tallafawa talakawa kuwa masana tattalin arziki ne ke cewa ba ciwo bashi ne matsala ba amma dai inda aka antaye kuɗin ne ka iya yi wa ƙasar illa. Shi ciwo bashi ba laifi ba ne matuƙa za a yi amfani da shi wajen abubuwan da zai samar da kuɗi a ƙasa ko kuma bashin ya biya kansa ba a ɗaukan bashi a biya albashi ba a ɗaukan bashi a biya tallafi waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke fatan lafiya kalau kuka shashe gulgulan sallah. Shiri na ɗari da ashirin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da kullum burin shi masu sauraro su samu sauƙin rayuwar da za su yi ta faman walwala. Mai yiwa kuma neman walwalar wala wadda ta sa aka ga jerin gwanan motocin da suka yi rakiya ga sanata Bola Ahmad Tinubu ne ya sa suka fara tsula wa gwamnatin bulala. Dakta Yahuza Ahmad Getsan da kan yi fashin baki akan al'amuran al'amuran yau da kullun da kuma na tsaro ya ce a wasu abubuwa shida da ya kamata 'yan kasa su kalla. To anan wato abubuwa ne ya kamata mu duba guda shida. Domin ina ganin a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin wannan bai kai lokacin da ya kamata al'umma su fara kalubalantar gwamnatin ba bisa waɗansu dalilai waɗanda wani lokaci zan yi magana a kansu. Waɗancan abubuwa guda shida na ce za mu duba su ne abu na farko an kafa sabuwar gwamnati kuma akwai inna rududu. Inna rududu abin da nake nufi akwai waɗanda suke kokowa cewar lallai shugaban kasa ya rika ganin su tare da shi da haka watakila ina hasashen cewar suna cikin waɗanda motocinsu ke bin tawagar shugaban kasa abu na biyu da za mu duba shine halin yanayi da kasar najeriya take ciki na tsaro akwai buƙatar mu tantance mu gani shin waɗannan motoci na jami'an tsaro ne ko ko na su wane ne abu na uku ina hasashen waɗanda suke kokowar neman mukamai suna ƙoƙarin yin ta maza domin kowa ya ga cewar an ganshi kuma an gan shi tare da shugaban ƙasa sannan abu na hudu wato akwai motoci waɗanda ake ajiyewa don shirin ko ta kwana sannan abu na ƙarshe idan har shugaba bola ahmed tinubu ya ci gaba da irin wannan to lalle zai zama almubazzaranci saboda idan ka ɗauki duk zirga-zirgar da shugaban ƙasa zai aka ce sai an jira irin waɗannan motocin to in ka auna kuɗin man da zai amfani da su a cikin watanni uku wannan zai iya gina asibiti a wani guri zai iya gina makaranta a wani guri ko kuma uwa uba sayan makamai masu yawa waɗanda za a iya amfani da su domin tunkara matsalar tsaro da ake fuskanta sai dai kuma tsohon da masaukilan tare nigeria da jigo ne a tsohuwar jam'iyyar ACN ta sanata Bola Ahmed Tinubu Honorable Muhammad Bakar Mamadi ya ce duk da zaman gida ɗaya tsakanin shugaba Tinubu da Buhari ya zama dole ne Tinubu ya bibi dukkanin wata badakala. Tun kafin Tinubu Allah ya bashi mulki ai abubuwan nan a bayyane ya hanyar abubuwan. saboda haka yana da ainihin blueprint din shi na irin aiki da ya kamata ya wuce da gwamnati shi janar muhammadu buhari ai yawanci ai mai burum ne an daga kame abu ne wanda shi bi kan shi eh, sai yanzu yake fahimta cewa eh, an yau yaudare shi abubuwan da ake ce mai za a yi ko an yi sabani da abin da ke gani yanzu saboda haka duk wanda ya san cewa eh, ya ɗiba kuɗin al'umma na ƙasa dole ne a tattaro shi dama al'umma da kuɗin su a sama al'umma ayyuka ba za a kyale su ba ba ku ganin kada a ce cin diddige ne kuma diddige jam'iyyarsa ɗaya wala ba cin diddige ne shi ma buhari da Allah ya fahimta da shi haka da ba za a haka ba to amma sun lullube bai fahimta ba kuma Allah ya kawo wanda ya fahimta kenan shi ma goyon baya kamata ya ba tunubu dan a samu a da dukiya ana zargin tunubu da naɗan naɗan shi kamar tsohuwar jam'iyyar ACN kawai ke nema ya dawo da ita ga Nuhu Bado ga Femi eh, yana da ko gidanka nan zaka yi aiki ka ɗibo mutanen da suka san aiki ba wai ka je ka ɗauko wani ka ɗauko ne ba a'a idan ka ɗauko mutanen ba san aikin ba a'a ƙarshe ba za a samu abin da ake so ba ai matsalar da aka samu kenan janar Muhammadu Buhari to tun da ana complain cewa tunubu ya yi nisa dole ɗauko masu karancin shekaru su taimake shi masu kuma experience na duniya ba ma Najeriya ba abin da yake nan shi za ga cewa zai yi nasara. Game da irin mutanen da ya kamata shugaban kasa Tinubu ya tunkuɗa wa mukamai kuwa masani akan al'amuran yau da kullum barista Aliyu ya Musa ne ya ce ya kamata Tinubu ya taka sannu kada ya taka tarkon tattago waɗanda suka jefa Najeriya cikin kwamatala. Shawara ta ga ainihin shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu a wajen naɗa mukamin ministers da ma abin da zaka ce jakadu na Najeriya a wasu ƙasashe wanda za su ainihin taimaki shugaban kasa wajen ba shi shawarwari wurin batun tattalin arziki da ma tsaro yana da kyau a kalli abu biyu ne kacal na farko mutane masu kishin ƙasa na biyu mutane masu ra'ayin kansu yan siyasa sun ci amanar ƙasar nan yan boko sun ci amanar ƙasar nan saboda haka yanzu batu ne da ya kamata shugaban ƙasa kawai ya watsa fatsa a cikin kogi a duba mutanen kirki saboda haka mu muna ganin idan an duba akwai mutane irin su almustafa akwai ire-iren su da yawa a kasan nan waɗanda sun yi aiki a baya an ga abin da suka yi saboda haka akwai bukatan a zaɓo mutane ba zancen siyasa ko kuma wani yan boko bane zance ne kawai na mutane masu kishi kuma masu ra'ayi tun bayan da yunkurin ciyo curin bashi domin baiwa talakawa tallafin lala wasu ƙwararru suka fara magana cewa wannan fa ka iya jefa Nigerian cikin matsala. Dabta Ahmad Ilyasu nan Misau ya ce ba a ciyo bashi don tallafi ga talakawa don hakan ka iya yi wa tattalin arzikin ƙasa ta lala. Shi ciyo bashi ba laifi ba ne matukar za a yi amfani da shi wajen abubuwan da zai samar da kuɗi a ƙasa ko kuma bashin ya biya kansa. Ba a ɗaukan bashi a biya albashi. Ba a ɗaukan bi bashi a biya tallafi wa mutane wanda ba za a samu kuɗi da zai biya waɗannan basussukan ba ba laifi ba ne a bada tallafi amma a yi aikin da za a samu kuɗin da za a samu raran bai wa mutane tallafi ko kuma a yi musu aikin da za su samu sauƙi a rayuwarsu maimakon ka ba su tsaban kuɗi tallafi idan ka ciyo bashi ka inganta wutar lantarki talaka ko mace a gida wanda take da sana'a in wuta ta wadata to kin ga bashin nan ya yi amfani wata talaka maimakon ka bashi a tallafi ko palliative na dubu biyar ko dubu goma to ina amfanin ka ciwo bashi ka baiwa mutum dubu goma ai abinda kuma za a samu kuɗin mai da bashin nan misali manya-manyan hanyoyi da suke kamar lagos ibadan express ko kuma abuja kaduna in aka yi mata toll gate duk mai mota da zai wuce ya ba da wani kuɗi tabbatacce ba za a wuce shekara ɗaya ko biyu ba za a samu kuɗi maƙude wanda za a rage bashin nan ko kuma ma a biya shi baki ɗaya. game da maganar makalkalewa kunje-kunjen da lauyoyi ke kira technicalities a harkar shari'a a Najeriya kuwa masani a harkokin shari'ar kuma malami a jami'ar Bayar ta Kano Farfesa Nasir Ali ne ce yana da kyau a san cewa waɗannan kunje-kunje fa suna da asali a shari'ar Najeriya saboda haka katse su ma wani abu ne mai wahala. Ai shi technicalities yana cikin lo. Na daidai ma to shi kanta technicalities sai lauyan mai iya. Ma'ana shi ma ilimi ne kuma za ka same shi a cikin harkar aikin lauya. Sannan ina son gaya maka shi case na election election related case election fishing kenan ba kowa ne iya ba akwai lauyoyin da suke su ne kwararru a wannan area saboda haka na daidai ilimi ne wannan kunje kunje da kima wanda technicality da kake cewa lokaci ga lokaci wannan so wannan ba zai zama dalili a ce shi wannan electoral act ba ma zai iya ba saboda abin da yasa har already decision na wato hukunci na kotuna ya riga ya gabata saboda haka wajen fassara interpretation kenan da kotu za ta bayar ko kuma yadda kotu za ta hangi abu kusan ba zai wuce abu ɗaya ba kasan saboda shi ita kansa akwai abu da suke da electoral jurisprudence ma'ana wato gundarin tsari irin da shari'a ta zaɓe shi kansa ya tanadi wannan abu cewa wannan matsalolin da ke ganin su na kunje-kunje yana ɗaya daga cikin tsarinsa saboda haka doka shi kenan. cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da dabe mu da iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda haka ya zama wajibi mu gaya musu kada su yi sakacin da za su shagala domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin kamar suna da wasu kwanaki ne malala kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala-kala. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida na Ikara, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba nasihar Juma'a. musulmi shine tsarin zaman lafiya zaman lafiyar nan ya kunshi tsakaninsa da ubangijinsa ma'ana annabi muhammadu nan yana yin abin da allah ya ce yi ne kawai sannan kuma yana barin abin da allah ya ce ya bari ne kawai sannan abu na biyu na tsarin shi shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine tsarinsa shine na zama da musulmai da wanda ba musulmai ba lafiya don har ya kare shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba yahudiya kuma ba yahudiyan nan ba musulmi ba ne wani ruwayan hadisi ma ce ba yahudiya kuma ba yahudiyan nan ba musulma ba ce saraka duk ya yi mu'amala da musulmi ya yi mu'amala da wanda ba musulmi ba kuma an zauna lafiya saka ko tsari ne na yaƙi na addinin musulunci mu ba ma yin sa kawai haka kawai a je afka mu wanda ba musulmi ba ba su ji ba ba su gani ba ma wannan baya cikin tsarin mu saboda haka saboda haka mu zaman lafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya sannan na kira da su wa'anda ba musulmi ba na nan najeriya musamman najeriya ita nake rayuwa shine kasa ta ta gado ina kira da mu musulmai da kuma shauran waɗanda ba musulmi ba don Allah mu zauna lafiya ta wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah. Yanzu ga Maryam ta sake dawowa da labarai a takaice. To a takaice an ji wata gagara fashewa a kusa da shalkwatar sojojin Sudan da ke babban birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar mazauna yankin. Duk da cewa manyan hafsoshin sojan da ke fada sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a lokuta daban-daban don hutun babbar sallah an ga hayaki na tashi a yankin shalkwatar. Har yanzu dai ba a san abin da ya haddasa fashewar ba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine a jiya Alhamis. inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Pence shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zaɓe. Masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Juma'a. Sai kuma zuwa can an jima da hantsi da yardan Allah mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin mu na hantsi. yanzu a madadin maryam dole da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu jumbe hamza sai injiniyan mu bob bass ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asalam.